Kalangu, studio Kalangu. yanayin Fondation Hirondel Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Ƙasar Saudi Arabia ta ɗau matakan kare cutar coronavirus a cikin ƙasarta a ranar Alhamis da ta shuɗe ne masarautar ta wallafa sanarwar soke shiga ƙasar na ɗan lokaci ne da majanta umra za su yi za ku ji bayanin mai kula da sadarwa na koho. Matan garin ɗan gurmu a ƙasar Najeriya da ke gudun hijira a garin kaka cikin ƙasar Nijar sun rasa halin yin sana'o'i ƙanƙana har sun kai inda suke sayar da abincin da ake basu don sayan kayan miya. A shafin rahoton musamman fiye da mata dubu hudu ke mutuwa kowace shekara a ƙasar Nijar a dalilin matsalolin lokacin da suke ɗauke da juna biyu ko kuma lokacin durƙushi za ku ji bayani a kai. masauraro barkanmu da yau talata uku ga watan maris 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yadda suka kasance a cikin wata sanarwa ta ranar alhamis 27 ga watan fabrairu kasar saudi Arabiya ta sanar da cewar za ta soge shiga kasarta na wani ɗan lokaci kaɗan don yin rigakahi ga allobar coronavirus saidu mamman sanusi mai kula da sashen sadarwa na koho a ƙasar niger ya ma salamatu kadiri bayani a kai ga fasarar kalamun nasa Tanadi ne da ya kamata a yi maraba da shi, haka ne jagoranci, a ɗauki matakai akan abubuwan da ke iya kawo cikas ga lahiyar masu aikin haji. A yau ganin yadda cutar coronavirus ke yaduwa, kuma kowa ya san umra ko haji haduwa ce ta duniya. Mutane na zuwa daga dukkan sassa na duniya. Idan kuna musulmi, wannan abin ne kuke fatan yi. Kuna da labarin cewa akwai 'yan Nijar da 'yan wasu ƙasashe da ke ta zuwa ƙasar Saudiya yanzu haka. Kuma kwatsam an sanar da bullar coronavirus a can. Kenan muna marhabin da waɗannan matakai da ƙasar ta ɗauka. Muna fata fatan 'yan kasar mu za su gane na ga malamai da kungiyoyin musulmi na fahimtar da mutane cewa ya washe ba saudiya ta ɗauki wannan mataki mutane su gane cewa saudiya ma na son ta kiyaye lafiyar mahajjada ku yi tunani yau idan aka ce akwai cutar coronavirus a kaba dukkan kasashen duniya za su same ta A nan kuma ƙasar Nijar dangance daga rigakafin allobar cutar ta coronavirus wata tawagar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ta kasance a garin agades manufar ita ce karfafa sa ido ga hanyoyin shigowa cikin jihar kamar na gundumar arlit kuma a karfafa kokarin ma'aikatan kiwon lafiya da ke hilin jirgi manu da yak na agades shugaban tawagar muhammad mumuni ya ma'ani karim cikon bayani Tawagar ma'aikatan ta zo ne a cikin tsarin karfafawa jami'an da ke akwai gwiwa da aka ajiye a gurin shigowa a filin saukar jiragen sama na Manu Dayak da kuma shigowar birnin Agadez da shigowa birnin alit Saboda tuni ƙasa Algeria ta tabbatar da kamuwar mutum ɗaya ita da Najeriya. Kenan rigakafi ne akan wannan annobar musamman ga matafiya da ke biwa a cikin wannan jiha. Mun samar da kayan kariya da jami'an bincike a hanyoyin shigowa da kuma kayan da ke iya kariya da hadarin kamuwa da cutar ga matafiya. An tanadi alamar shaida na rigakafi da kuma yadda za ka yi kariya a game da wannan annobar domin taimakawa matafiya dangance da kamuwa daga wannan cutar. Yau da watanni biyar ke gada aka wato tsugunar da mata 'yan gudun hijira a sansanin garin Kaka cikin jihar Maradi. Matan suna kuka da rishin samun gudanar da ƙanƙanan sana'o'i lamarin da ke kai su ga sai da ɗan abincin da ake basu don sayan kayan miya kamar misali ga wata matashiya da take ta shahara ga ɗumke-ɗumke kuma telar sata barayi suka sace a garin ɗan gurmu ƙasar Najeriya. Ga dai abin da Salamatu Abdullahi ta faɗawa Hawa Usman. Ya gudun hijira ce. tela a da kwa gidan to kuma an ɗauki a gaskiya muna jin daɗin zamani ina yi an ka kawo ina iya ci gaba da aiki ba yiwa muna da kokin ka a kawo mana abun da za mu ɗora sana'a da mu da uwaye mu nan kowa zaman banza ne yake yi in mutum zai sai ɗan magi guda sai ya ibi cikin abun nan da an ka bashi ya ɗan saida sannan ya samu ya sai kayan da zai yi girki ya ka muna koki a ba mu abun da za mu yi mu yi sana'a daga nan ma mu samu ci gaban mu dora sayan kaya ba sai ka sai da abincin da an ka baka ba sandikar jujoji mai incin kansa na ƙasar niger a cikin wata sanarwa ta ranar 28 ga watan Fabiyari ya yi Allah wadai da sanarwa da gwamnati ya wallafa a ranar 26 ga watan na Fabiyarin sanarwar da ke ce ma suka yi ba da kudin harabar ministan tsaron kasa da su ramka kuɗin kaɗai shikenan ministan shari'a maru amadu ya da murtani a yayin wani taron baiwa 'yan jarida labari a jiya ga kalamun da ya yi da muka tsungiyo daga wajen abokan mu na talabijin tenere. kan bincike tun lokacin da nake jagorantar wannan ma'aikata ɗaruruwa da ɗaruruwa ne muka samu ba mu taɓa samun wani rahoto ba da ya kare ba mu taɓa samu ba illa illa takardun waɗanda suka nuna taurin kai ku sani idan akwai wani ba wai saman bace za ta zo domin saman alƙalai ne da ake samu a ko'ina musamman ma kusa da alƙalin ƙasa kewayen manyan wuraren kuɗi da tattalin arziki suna iya su nemi labari ya ne waɗannan batutuwa ake tafiyar da su amma matsalar ba a nan take ba a lokacin da suke cewa gwamnati tana son ta shiga hurumin alƙali alƙali na aikin jama'a ai yana ƙarƙashin ikon babban alƙalin kasa wanda shi kuma yake karkashin ministan shari'a shi kuma yake na gwamnati alhali kamar da suke faɗi a cikin sanarwar tasu suke cewa babban alkali ne kaɗai ke da hurumi ina son in ga muku cewa abinda babban alkali yake aiwatarwa su ne manufofin hukunta laifuffuka na gwamnati Bari mu leka mu ga ko kaka hasashen yanayi ya kasance a ƙasar Nijar. Bazuwar kura cikin dare kuma ana sanyi kuma tamfeta na ɗan hawa cikin wuni yanayin da ake gani kenan lokutan baya bayan nan a nan yamme a cewar babban daraktan cibiyar hasashen yanayi shigar lokacin zahi ne ke haddasa hakan Ga dai bayanin da Kacalla Kacallu ya yama Fanta Shamsu. Kamar yadda kuke gani ana yin kura a nan yamai a 'yan kwanakin nan. Ana iya cewa mafi yawan yankuna ne na yankin kudancin ƙasar nan abin ya shafa. Amma a gabashin ƙasar yanayin ya daidaita. Kenan nan da 'yan kwanaki za a samu yanayi na zafi. Inda yanzu haka muna cikin lokacin fita sanyi na tsunduma zafi. Don haka ne da dare da kuma da rana ake yin sanyi. Sai kuma a wani karon a yi zafi. Ba shakka dai muna hanyar shiga zafi gadan-gadan. Wannan shekara kuma hasashen da muka yi ya nuna cewa za a yi zafi sosai fiye da yadda aka saba. Albarkacin haɗuwar nuna albarkatun noma, ruwa, muhalli da kiwo Sahel Niger 2020 an keɓe rana ta nazarta binciken kimiyya ga al'amuran noma Hukumar shawara ta ƙasa na wannan fanni ita ce ta shirya da wannan nazarin a ranar Asabar 29 ga watan Fabiyari a balbalin Palais de Sport na birnin Yame. Shugaban haɗakar manoma Jibo Banya yawa Michel Deji bayani inda ya ce. kasa duka cikin Niger a auna shi kamar kasan doso a ce ga irin abincin da yi ga irin taki da yake so ga irin ruwa da ake da kai ga irin kyawa wadda ke da kwai haka nan a yi tawa haka nan jiha jiha duka ya zamanto a yi shi mun samu wani proje da ya tallafa muna mun yi kaɗan a cikin kasan Tilibiri mun yi kaɗan a cikin Yamai kenan ya kamata nan zuwa kaɗan masanan nan su samu su ba mu bayani bisa kasan Niger ina ne aka yi haki ina ne aka yi dawa ina ne ruwa yake me yasa wannan ruwa in an shifka bai irin waɗannan labaru duka muna so irin shi kuma iri ma muna so mu samu iri mai kyau an kawo muna wani haƙi da ana yi wajen ballayar wata biyu ne aka yi a noma rani aka yi shi an kawo dawa an gwada muna ana yi shi a wata biyu irin waɗannan abubuwa in an ba mu su ilmi ya nuna cewa ana iya yi shi da rani kuma ana same shi wadda ya kamata bari mu sake lekawa yankin abzin Hukumar koli mai kula da ƙarfafa zaman lafiya ta gudanar da wani babban taro da ya haɗa kowa da kowa na ƙananan hukumomin Adar Bisanayat, Ingal da Agades a ranar 29 ga watan Fabiyari zuwa 1 ga watan Maris 2020 a birnin Agades. Komi ke manufar wannan taron? Magajin garin Ingal, gali chaman ya ba mu Musa Mamman amsa kamar haka. Ganin halin da ake ciki na matsalar tsaro yana da muhimmanci da a ganar da waɗannan masu ruwa da tsaki su ne matasa hukumomin gundumomi jami'an tsaro da su yi tattaunawa domin a baya waɗannan mutane na ganin waɗannan jami'an tsaro dakaru ne da ya kamata a keɓance ko kuma ɗare-ɗare da su mutane na musu kallon hadarin kaci babu yarda da juna muna so ta hanyar wannan horo mutane su gane tsare-tsaren da ake ciki ana iya kafa wannan yarda ya dawo ga hukumomi da su kafa wannan tsari da gyaran wannan fili rubuta wata hulɗa tsakanin jami'an tsaro da fararen hula ta hanyar ayuka kamar ayarin wayar da kai ayyuka na amfanin jama'a kamar tsabtace muhalli yana sa yarda tsakanin jami'an tsaro jama'a da dai kowa. Madugun ya dawo ƙasar Nijar Hamma Ahmadu a jiya da maraice ya dawo gida Nijar bayan sati biyu da ya yi a ƙasar Faransa biyo bayan wani larwan kiwon lafiya da ya yi a can Faransar. Abin tunasarwa da yi shine Hamma Ahmadu yana cikin zaman gidan kaso a filin jihar Talabiri a dalilin batun sayan jarirai a ranar alhamis sha uku ga watan fabrairu ne ya samu izinin shugaban kotun shari'a na filinge domin ya je babban asibitin amurika na neli da ke paris kasar faransa. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Don madalla bayan kun sha labarun yanzu kuma ga rahoton na musamman. A shekara ta biyu wata ƙididgar yawaitar al'umma da kiwon lafiya a ƙasar Nijar ta bayyana a cikin haifuwa dubu ɗari da suka fito da rai ɗari biyar da talatin da biyar suka mace mata dubu hudu da ɗari uku ke mutuwa kowace shekara a dalilin matsalolin lokacin da suke ɗauke da juna biyu ko kuma yayin durkushi wakilinmu muhammed mamman ya ma jami'ar karbar abuwa ta asibitin maradi hawa ibrahim tambaya ga fasarar zubin hirar tasu. musa a wannan hira kuna tattauna alamu haɗarukan da mace mai juna biyu ke fuskanta waɗanne alamu ne? Mahimmancin tattaunawa da ake yi shine mace ta samu sani mata da dama suna zuwa awo da ba su san ba mahimmancin awo farko. Ana waye musu kai ne sanar da su kan abubuwan da muke yi da kuma hanyoyin da ya kamata a bi a awon farko abubuwan da za a yi da farko muna musu bayanai bisa mahimmancin juna biyu don mace ta haihu cikin yanayi mai kyau matsalolin da ake samu akwai kabar hannuwa da kuma kafafuwa ciwon baya da ciwon mara daga mace ta ji wannan kamata ya yi ta dawo a duba ta tunda mata da dama in sun ji hakan sai su yi banza da shi akwai kuma zubar ruwa daga ta ji hakan kamata ya yi ta dawo a duba ta in tana zubar jini ko masassara rashin jini ciwon kai mai tsanani daga taji hakan kamata ya yi ta dawo a duba ta. Mace da ke nuna waɗannan alamu wani haɗurruka ne take tare da su. Mace mai juna biyu da rashin jini cikin awa uku yana iya kashe ta akwai kuma masassara mai tsanani in tana masassara tana iya yin bari tana iya haihuwa lokaci bai yi ba in mace mai juna biyu tana zubar jini matsala ce in a farkon cikin ne tana iya bari in kuma a ƙarshen cikin ne tana iya yin HRV wanda zai sa a yi mata fashi tana iya ma rasa ɗanta akwai ciwon kan da in tana yin shi ta dawo tunda tana iya samun hawar jini ko kuma wata masassara kenan kamata ya yi ta dawo a duba ta idan mace ta zo yaya ake kula da ita dukkan nauyin ya danganta ne da cutar da take ɗauke da shi kuma idan ta zo da wuri tana iya sauƙin samun lahiya. Eh, tana iya samun waraka. Shi yasa ake cewa a sanar da su alamomin matsaloli domin gujewa duk wata matsala. Kuna jin cewa wannan hira na sa mata su fahimta kuma su kula da kansu idan suna da juna biyu? Daga tana jin wani abu tana dawowa ta ce maka a aikunce daga naji ba daɗi in zo muna yin tilawa don mu ga in matan sun gane alamomi takwas na matsalolin nan. Daga sun ji alamomin nan suna dawowa. Gaskiya yana taimakawa. Duka-duka abin da ya sauka kenan masu sauraro sai a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalungu a madadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗan badan da Arat Malaman Mangun ke muku sallama a futa lafiya. Studio Kalungu. Shirye-shiryen Studio Kalungu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. a Nyamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Da kuma Radio Challenge. A kan lamba shida zangon FM. Studio Kalangu.